kwanaki kalilan bayan da ECOWAS ko Sediyawo ta sayi takunkuman karya tattalin arziki ga jamhuriyar Nijar. farashin kayayyakin bukatu yau da kullum su tashin goron zabi a Nijar kin. Tuni dai al'ummar Nijar musamman a jihar Agadez ke arocin Nijar suka shiga cikin mawuyacin hali sakamakon karancin kuɗi da suke fama da shi kafin ECOWAS ko Sediyawo ta kaka bawa Nijar takunkumai dai. 'Yan ƙasar na sayan buhun shinkafa a kan shika goma amma a yanzu farashi yana hauhawa. inda a wasu wurare ake sayan da buhun shinkafa akan kuɗi jikka goma sha biyar zuwa jikka goma sha shidda. a hakikanin gaskiya ma dai kusan farashin dukkanin kayayyakin bukatu yau da kullum na ci gaba da hauhawa ga dai wasu magidanta da suka je kasuwa domin sayan kayan abinci sunana muhammad elijah mu dai magidanta bisa tsadar rayuwa mun fara ganin ta yanzu saboda nan da kwana hudu da na je na so lalle na so shinkafa amma yanzu da na koma wanda gaskiya sun ƙara kuɗi gaskiya komi ya ƙara kuɗi a yanzu dai zaman da ake nan dai ga karamci kuɗi ga bankuna in ka je ma sai ka ji an ce babu yanzu na je kasuwa da ina sayan shinkafa jikka goma na zo kasuwa an ce mini jikka goma sha shida saboda Allah yanzu da ana samun dan abin ma da za a je a dan bubbuga a sai ga kuɗin yanzu babu mai shi dama muna dan samun shi jikka uku da rabi jikka hudu to yanzu shi ma ya koma jikka bakwai jikka takwas to saboda Allah talaka me yi tuni dai ƙananan 'yan kasuwa suka shiga cikin halin zulumi musamman da suka fahimci hali na tsaka mai wuya da za su tsinci kansu a ciki Musa Sabitu shine shugaban kananan 'yan kasuwa a Agades. ka san ƙananan 'yan kasuwanmu mm. duk mahiya sun allaka da su je Najeriya mm. su samo kaya su kawo cikin garuruwa a samu al'umma su amfana da. To yanzu wannan ruhin iyaka fisi sibilillahi zai kawo muna eh, matsala babba yaro ba a tsammani saboda abu ne wanda ya zo muna kai tsaye kuma abu ne wanda ba a shirya mishi ba tunda babu wani stock wanda akwai gashi a yanzu a ce misali inda kamar su mali ko su birkina da suke su an ce ba a rihe iyakokinsu ba suna da kayan abinci wanda za mu amfana to da abin zai zo da su dama masana tattalin arziki irin su mamman sani na ganin wannan matsalar za ta shafi talaka da ma kawo nakasu ga tattalin arzikin jamhuriyar Nijar. abubuwan da muke bukata na rayuwar yau da gobe za su dakata ba sa shigo ba wanda yake ciki shi ne za a ci kasan kuma duk abin da ba karawa bai a ashe da ana ɗaukan shi kariya zai yi wata ran don ku dole ne za a nema a shigo da shi an hulɗan mu bata meke ba za mu kai lokacin da ba mu iya samu da zai shahi tattalin mu ta kowane fanni wannan sabon salon da muka ɗauka lokacin da zai ɗauka a yarda da sabbin eh, mahukumantan da suke a yanzu a nan ne lokacin da shi talaka zai samu sarara in ya ɗauki lokaci ana ja in ja shi talaka shi na tsaka shi ne zai sha wahala. Nijar dai ta dogara da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin wajen shigo da kayanta na bukatu yau da kullum. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, jamhuriyar Nijar.